a babin rahotanni za a ji cewa an shiga wani kace na ce a jamhuriyar Nijar biyo bayan haramta wani gangami da aka shirya yi gobe na goyon bayan hambararren shugaba Muhammadu bazin da kuma bukatar sakinsa da mukarrabansa. muna allah da wannan bambanci da an ka nuna muna a ba wasu inci a hana ma wasu inci shi ya sama za mu kai kara domin mu nuna ba mu amince da wannan mataki da an ka ɗauka ba sannan za a ji cewa gwamnatin najeriya ta ce wato tun bayan da aka janye tallafin mai kudin shigar kasar ya karu sai dai 'yan kasar na cewa a gani a kar in dai ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen daidaita al'amuran da suka taɓarɓare a Najeriya ba musamman harkokin cimaka da zirga-zirga to ba sai mu ce wannan ci gaba ne irin na mai haƙar rijiya kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda muhammadu rabu ke gabatarwa wannan karan akan rawar da itace ke takawa wajen samar da makamashi muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki hudu da aka cimmawa tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki, Hamas ta saki rukunin farko na mutanen da ta garkuwa da su, kuma Isra'ila ta kyale manyan motocin dakon man fetur da iskar gas shiga Gaza. Bayan kusan makonni bakwai da aka shafe ana yaƙi, an tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ga Isra'ilawa yana nufin dawowar mata da yara hamsin daga cikin jimillar wasu 240 da aka yi garkuwa da su. An sako rukunin farko na mutane goma sha uku da yammacin yau Juma'a. An ɗauke su zuwa kan iyakar Rafa daga nan zuwa Isra'ila ta jirgin sama. An kai mutanen da aka yi garkuwa da su asibitoci daban-daban a Isra'ila inda za su haɗu da iyalansu. Jami'in kula da lafiyar jama'a Dr. Hagai Levin ya ce wasu tsofaffi da aka yi garkuwa da su suna da matsalolin lafiya kamar ciwon shiga sannan kuma yara ba su ga hasken rana ba cikin kusan makonni bakwai. A jiya Alhamis manyan jami'ai da sojojin Ukraine sun ce Rasha wacce ta kwashe makonni tana ruwan bama-bamai a gabashin birnin Abdika yanzu tana tura dakaru da yawa ta wuraren yankin mai muhimmanci a gabashin Ukraine da aka yi wa raga-raga kuma Rashar na tafka asara sosai. Alexander mataimakin shugaban bataliyar sojojin Ukraine ta arba'in da bakwai ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa filaye suna cike da gawarwaki wannan wata dabara ce makamanciyar wadda rasha ta amfani da ita a bahmut birnin da ta kwace daga baya tun a tsakiyar watan oktoba rasha ta yi ta kokarin kwace karamin birnin daga ukraine ba tare da samun nasara ba in ji 'yan kasar ukraine birnin na a kusa da fagen daga ne a tazarar kilomita biyar daga birnin danux babban birnin yankin da rasha ke iko da shi wato ɗaya daga cikin yankuna hudu da moscow ta ce ta kwace daga ukraine wata yarjejeniyar soji ta shekarar 2018 wacce aka yabawa a matsayin wani ƙoƙari mai cike da tarihi na rage zaman ɗarɗar tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu da alama ya zo ƙarshe a wannan makon bayan da ƙasashen biyu suka sanar da ɗaukar matakan ficewa daga yarjejeniyar Sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar harba wani tauraron dan adam na leƙen asirin soji a karon farko a ranar talata da ta gabata, gwamnatin Koriya ta kudu ta Yon Sok Yol ta sanar da dakatar da wani bangare na yarjejeniyar wadda aka fi sani da Comprehensive Military Agreement ko CMA a takaice. A wani bangare na sanarwar Koriya ta kudu ta ce sojojinta za su koma sintirin jiragen sama na leƙen asiri da sa ido a kan yankunan kan iyakar ƙasashen. An dai haramta irin waɗannan ayyukan a ƙarƙashin yarjejeniyar ta CMA wacce ta haɗa da shata wurin da ba a ayyukan soja da kuma wurin da jiragen sama ba sa zuwa sannan kuma ta haramta ayyukan soji da yawa a kusa da kan iyakar. A martanin da Koriya ta Arewa ta mayar ajiya jiya Alhamis ta sanar da cewa za ta dawo da dukkan matakin soji da ta dakatar a ƙarƙashin yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ta yi alkawarin girke ƙarin dakaru masu ƙarfi da kuma sabbin kayan aikin soji a yankin kan iyakar. 'Yan kasuwa sun rage farashin kayayyakin su don jan hankalin masu siyayya zuwa shagunansu abinda aka fi sani da Black Friday amma akwai damuwar 'yan kasuwar ba za su cimma burinsu ba sosai masu siyayya na fuskantar kalubale yayin da kudaden da suke dan tarawa ke yin ƙasa kuma bashin da ke kan katin sayayyar suna karuwa duk da yake sun samu dan sauki daga hauhawar farashin kayayyaki amma sauran kayayyaki da ayyuka da yawa kamar su nama da kuɗin haya har yanzu kuɗin sun haura fiye da shekara uku da suka wuce. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka tsinci gawar wani ɗan gwagwarmayar adawa a ƙasar Zimbabwe bayan da aka sace shi gabanin zaben fidda gwani ne cike da takaddama da za a yi a ƙasar. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an gano gawar Tafumani Masaya wanda pasto ne kuma ɗan fafutuka na jam'iyyar Citizens Coalition for Change ko CCC a takaice a ranar Litinin a tazarar kilomita 30 daga wajen birnin Harare. Wasu mutane ɗauke da makamai ne suka yi awon gaba da masaya da wani ɗan fafutuka mai suna Jeffrey Kalosi da rana tsaka a lokacin da suke yakin neman zaben wani ɗan takarar jam'iyyar CCC a babban birnin Zimbabwe kwanaki biyu kafin a tsinci gawar ɗan fafutukar. Kisan dai na zuwa ne bayan samun rahotannin sace-sacen mutane da kame da kuma wasu abubuwan tashin hankali wanda jam'iyyar CCC ta ce na zaman wani yunkuri na tsoratar da magoya bayan ta biyo bayan zaɓuka masu cike da takaddama da aka yi a watan Agustan da ya gabata. To Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar. an shiga kace na ce bayan da hukumar birnin yamai ta hana wani gangami da kungiyar fcr ta shirya yi gobe asabar saboda abin da hukumar ta kira dalilai na tsaro to kowane mataki kungiyar ta fcr za ta ɗauka shugaban kungiyar ta fcr sule umaru ya yi bayani wa wakilin muryar amurka Muna barma inda ya fara da ƙarin bayani kan musabbabin shirin gudanar da gangamin. Eh, tun sati biyu dai mun kai takarda can fada magajin gari na nuna cewa da muna da niyan mu hito eh, mu nuna bacin ranmu eh, bainin jama'a da kame-kame da aka yi shugaban ƙasan musamman an yi mishi tsaro wanda yake tsaro ne na wato rishin darzanta mutuncin shi hab da baya din ma yanzu aka ɗauke shi aka kai shi aka ɓoye wanda mutane al'umma ba wanda san da yake ba mu san halin da yake ciki ba ko yana da rai ko baya da rai shi yasa muka so mu hito a rana wato subdu mu nemi da a sauko su da gauga duk waɗanda aka kama ba bisa kan inci ba kamu da ake yi na kama karya da kuma kamu na cewa da kai kana da ra'ayin bai dace da wannan ra'ayi na ba ana kama mutane muka ce ya kamata a daina wannan kuma muna da niyyar mu kira ga wato waɗannan soja su komo ga tafarin demokarasiya wannan gangami an hana shi wai idan muka yi to muka yi wannan eh, taron gangami zai iya kawo yarwaci cikin ƙasa da tashin hankali dangance da wato wannan aƙida tamu na darzanta demokarasiya da doka a cikin ƙasa shi ya muka ka za mu yi biyayya ga wannan hani da an kai kuma muna kira ga dukkan 'yan kasa waɗanda suka yarda da mu suka amince suna goyon bayan wato wannan niyan mu hito ɗin da kowa ya zauna a gidan shi a darzanta doka. Ba ku da niyyar zuwa kotu kenan? Ƙungiyar mu ana kiranta Forum Foreign Situante Responsible. Kenan mun san ya kamata mun san dama mun san hagu. Can baya mun ga da akwai abokanmu 'yan ƙungiyoyin farar waɗanda ba izini ba komi suka yi ta hitowa suna jerin gwano suna zanga-zanga na nuna goyon baya da jin daɗin su da wannan juyin mulki bayan haka kuma akwai waɗansu 'yan uwar hula waɗanda suka to suka yi wato jerin gwano da taron gangami na neman a kama waɗansu 'yan ƙasa a karya su a ci mutuncinsu mu mun so mu hito ne da mu mu nemi wato a darzanta haƙƙin 'yan ƙasa a sako wasu namu kira shine na mutunci namu kira shine ya dace amma amma yau gaskiya kas muna yadda da wannan bambanci da an ka nuna muna a ba wasu inci a hana ma wasu inci shi yasa ma za mu kai kara domin mu nuna ba mu amince da wannan mataki da an ka ɗauka ba shugaban kungiyar fcr kenan sila umaru a hirarsa da sila mamuna barma To daga Nijar kuma bari mu kada Najeriya inda gwamnati ke cewa kudin shigar kasar ya yi matukar karuwa tun bayan da ta janye tallafin mai inda su kuma 'yan ƙasa ke cewa a gani a kar. Rukayya basha gare ki. Ministan kuɗi da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya Olawale Edun ya bayyana hakan ne lokacin buɗe bita akan rarraba kuɗaɗen shigar ƙasar a jihar Delta. Edun wanda ya samu wakilcin babban sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar kuɗi ta tarayya Mr. Okonkon Ekanem. Edun ya ce a cikin watanni shida na gwamnatin Bola Ahmad Tinubu al'ummar ƙasar sun shaida wasu muhimman sauye-sauye da suka hada da batun cire tallafin man fetur. minister gyaran fuska ga kasafin kuɗi da na hada-hadar kuɗi da nufin gyara manufofin inganta shigar kuɗin ƙasar edun ya ƙara da cewa daidaito da sauƙaƙe gudanarwar haraji tare da cimma kasuwar canji guda ɗaya sun taimaka wajen samun kuɗin shiga ministan ya ƙara da cewa sanin kowa ne tallafin man fetur abu ne da ba shi da tabbas kuma yana daga cikin abin da ke taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar don haka aka cire tallafin domin a inganta rayuwar al'ummar najeriya edun ya ce cikin watanni hudu kacal kuɗin shigar ƙasar ya karu daga naira biliyan 650 zuwa tiriliyan ɗaya A hirarsa da muryan Amurka, Nasiru Shu'aibu marmara masani ne kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da ci gaban ƙasa. Ya ce wannan labari ne mai daɗin ji, kuma kamata ya yi samun ƙarin kuɗin shigar ya taimaka wa ƙasar wajen rage cin bashi da take yi. Kazalika talakawa su gani a ƙasa wajen inganta rayuwarsu ta yadda za su samu sauƙin rayuwa. Kuɗin da Najeriya take alkintawa ko kuma take adanawa idan ta samu ya karu sakamakon cire shi wannan tallafi na man fetur da aka yi kudin ya kamata ya taimaka mata wurin aiwatar da ayyukan da take so ta aiwatar ko kuma zamanta na ƙasa a matsayin ƙasa ba tare da ta shiga harkoki da yawa na maganar cin bashi ba da kuma neman taimako a hannun hukumomi da kuma kasashen duniya na biyu su kuma wannan kuɗaɗe da ake samu za su taimaka wa ƙasa aiwatar da ayyuka na ci gaban ƙasa da kuma gudanarwa shi talaka da yake a ƙasa zai mori tsarin ko kuma kuɗin da ake samu idan aiwatar da ayyuka zai more su su in an samar masa da abubuwa na more rayuwa asibitoci ne hanyoyi ne inganta harkokin noma da makamantansu. Shin ko yaya 'yan kasar suka ji da wannan sanarwa? Sunana Idris M. Idris da Maturu ta wannan labari ne mai daɗin ci ga duk wani ɗan Najeriya amma dai muna fata Allah sa ya amfani da kuɗaɗen ta hanyoyin da suka dace musamman wajen sauƙaƙa rayuwar talaka domin in dai ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen daidaita al'amuran da suka taɓarɓare a Najeriya ba musamman harkokin cimaka da zirga-zirga to ba sai mu ce wannan ci gaba ne irin na mai haƙar rijiya. suna sunana mudassir Sani birnin Kebbi. Gaskiya mu dai 'yan Najeriya wannan kudaden shiga da shi ministan kudi ya bayyana cewa an kara samu na Najeriya. Magana ta gaskiya mu 'yan kasa muna ganin kawai babu wani sauyi da wannan kudaden shiga da su kara kawowa na inganta rayuwar talaka ko kuma na ganin cewa ya samu sauƙi kan irin wannan wahalhalu da kunci da yake ciki sakamakon cire tallafin man fetur. sunana hafizu Balarabe gusau abin da muke fata a nan shine gwamnati ta yi tsare-tsare wanda zai iya taɓa rayuwar talaka so a aiwatar ba wai mu ji labarin ƙarin ya shiga ba kuma a aiwatarwa. 'Yan Najeriya dai na fatan gani a ƙasa domin kawar musu da shakkun gafara sabu su ga ƙaho ba. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya, yanzu kuma ga rahoto na musamman. Itace babban hanyar samar da makamashin dafa abinci a gidajen yankin kudu da hamadar Sahara, wanda ke ba da gudunmawar wajen samar da abinci da kuma abinci mai gina jiki na miliyoyin mutane don haka sarrafa sa yana da tasiri a kan muhalli da kuma a fannin zamantakewa da tattalin arziki malam kamalu mai itace ya ce wannan kuma abubuwa na ku na musamman ne domin ni mai sai da itace ne kuma shago nake da shi na itace kuma wannan abu naku na farko dai yana da amfani da kyau kuma yana da matsala sai da itace din domin hamada ce ake batarwa wajen sare itatuwa to amma mu ba mu da mafita sai wannan hanyar muka sani da shi muke ci a birane masu yawan gaske wannan shine abin da ake amfani da shi kawai shekara da shekaru a matsayin makamashi a nan za a iya danganta amfani da itacen ta hanyar ɗabi'a wannan ɗabiyan za ta iya zama silar ɓacewan bishiyoyi a kewayen birane. Da shi muke sha, da shi muke kula da wa'ansu namu, to amma duk da haka fa bai da kyau. Mu kuma shine sana'ar mu, da shi muka dogara, kuma hakika ita hamada sai an sare itace ne, hamada take bullowa ta shiga gurare daban-daban. Hanyoyin sufuri da ake amfani da su wajen jigilar itace daga wuraren girbi zuwa wajen sayar da kayayyaki sun hada da babura, kekuna, kora-kura, da manyan motoci da sauransu. Malam Sule ɗan haya gani yake cewa ni dan asaba ne ina samu kiliyan zuwa bayan gari ina kai na kan dawo baya banza sai in samu dan itace in gawo da shi a cikin gari in sayo in sayar in samu kudi manyan wuraren girbin itace a birnin Gaundere suna da yawa da kuma nisa da birnin kamar malan manwi bini borongo waɗanda suka maye wuraren farko to she dai mu ce tir da abin da yake faruwa duban yanda ake nan ake ta wato yanke bishiyoyi a unguwanmu unguwa ne da na girma na tadda bishiyoyi fal a cikin anguwa amma kuma kashi an waye gari to an sassare su haka zalika ne ma wato wannan abin da yake faruwa a unguwanmu abu ne wanda yake abin takaici ana nan ana ta yayyanke bishiyoyi ba tare da an ba mu wani bayani ko kuma an nemi wato ainihi a sake shuka wasu bishiyoyin a an da aka yanke na farkon ba wannan abin da yake faruwa a cikin birnin mu ba abu bane wanda zai haifar da ɗamin ido. Amfani da itace babu shakka yana haifar da lahani ga muhalli. Malam Shu'aibu mai katako ya ƙara da cewa eh wato al'amarin gawayin nan ta wani bangaren ya mayar da matan mu malalata kuma da saurin girki to amma ta wani bangaren kuma yana cutar da al'umma ka koma shekaru arba'in baya can zamanin da ai ba wannan itacen ake yanka a hura wuta da shi ba akwai itace musamman a hausance muna kiran shi jan yaro shi kuma wannan itacen duk rikansa bai rika ya zama zamanto eh, gagarumin itace wanda zai kawo matsala a wuri to yanzu duk mutane masu yankan itacen sun dawo sun ga hanya mai sauki gwamnati yanzu ta daina shuka itace kamar da da take shuka wanda take shuka dan nan in yi rika ne ake yanke don dama da ku je yankai ta sai tana gaya muku ku yanki kanana ku bar kananan ya rika don me yasa ana gudun kada hamada ta shigo gari wane ne ke da alhakin kare muhallin akwai da doka na wannan ko da gawayi ne aka same ka da shi sai an ce ina za ka ce na gida ne za su ce ma kada ya fi kaman jaka guda daya don me yasa don su san cewa mafitan itacen suka sake suka zuba ido to za a wayi gari fa babu itatuwan to yau gashi mun iso wannan babin yanzu ka lura mana da yanayin canjin yanayin da muka shiga ciki muna cewa ma kaka ta shiga mun samu da wajen sati uku ba yi ruwa ba farab shaga shi na Allah ya Allahnsa mun samu kuma kusan sati ana zuba ruwa shin a kaka muke ne ko a damuna muke me kawo wannan duk kuma itatuwan nan da ake yankewa masu aiki daga su suna murna su samu abu mai sauki na aiki da shi masu kuma lura da sha'anin yanayin canjin yanayi su kuma suna kunci to mu masu sayar da katako kuma kaga da mu samu albashi don mu ma katakon da ake kama nan ba fa ƙananan itatuwan ake yankewa ba manyan manyan da gwamnati da ke ba da izini don har lamba ma ake sawa a jikin amma sauran da bai da lamba ba ba da izinin yankansa ba ko ka ɗauko a ba motan ka kuma aka gani aka kama ka ko da ka ce na hurawa a gida ne ba za su yarda ba wannan taɓa rauniyan hanya ka ɗauko itacen to shi yasa yanzu doka ya karanci gawayi ya dawo shine abu mai sauki a gwajin mata na girki yan kasuwa na nan musamman da mutum shi ga mutum kwana biyu ya sayi mashin ya ce ma wannan na shiga ɗauko gawayi ne a daji a wannan yanayi da ke nuna tsananin bukatan itace da gawayi ga al'umman da ke zaune cikin biranen hakan zai iya zama barazana ga gandun daji mai fuskantar matsin lamban gaske habiba kulaya ta kara da cewa ni na saba yin girki da gawayi da itace in babu kuma da matsala ni kam ina tun gwamnati ya yi mana afuwa muyi girki da itace da gawayi menene hangen nesa ga ƙwararru malam bala abdul nasir gani yake cewa eh wato a nan dai kaman da na faɗa mai amfani da wato kaman wuta na gas da kuma mai amfani da itace in muka duba za ka ga wato in ka sayi kaman gas in nan na kilo goma sha biyun nan je yi muku wajen wata to amma mai sayin itace a wata in ya duba kuɗin da yake ɓarnatarwa wajen sayan itace za ka ga ya ninka mai sayan gas sau biyu to anan ka ga shi ne a baya